To assalamu alaikum idan kana so kalli wayannan fina-finai sabbi abin da ya shafi fasarorin Indian Hausa da kuma fasarorin Sultan da kuma fasarorin Algaita to dan uwa wannan bidiyon naka ne kar ka manta idan baka mana subscribe ba sannan ka mana subscribe kana idan baka danna mana karo sanarwa ka danna mana alaman karo sanarwa kar ka manta da kuma like idan kana so kalli wannan fim daga farkon ta har karshen ta to muna bada fina-finan mu ne masu zafi da izinin Allah amma ka saurari wannan bidiyon daga farkon ta har karshen ta tukunna kafin ka samu security da zaka iya bude wannan fim domin ka kalle ta to daga farko dai muna sanar muku da cewa za ka ga wani nambobi ne muke kawowa nambobi ne za mu sa guda shida akan wannan sukarin din nan kana iya kallo to za ka iya ɗauka duk inda ka ga numba ya fito amma idan ka tare bidiyon ba za ka iya da wannan namban ba amma sai ka dakata ka sauraron bidiyon daga farkon ta har karshen ta ba zai wuce da minti biyar zuwa minti shida ba dai insha Allah za mu dan yi bayanai a cikin wannan bidiyon idan ka ji ka gamsu to insha Allah ka ga bidiyon nan lafiya lau ba tare ta lokaci ba kuma kar ku manta a wannan kasa description zamu aje muku wannan link din kana taba wannan link din zai kai ka dama zai baka dama domin ka je ka taba shi to kana taba shi zai baka daman ka dauki film din a wannan film din kuma amma sai ka sa wannan security din nan kuma numbobi ne guda shida amma idan kana kallon wannan bidiyon kana iya ganin numbobi ne ya daukawa yana kawowa zaka iya ganin sa idan kai wannan ka kwafi numbobi ne guda shida zamu bayar ka kofa ko kana da bayarwa ko kuma kana zaka yi rikewa to zaka yi rikewa ko a kai ne insha Allah amma idan ka tare bidiyo zaka yi kauce ko da numba ɗaya idan ka sallake numba ko ɗaya to ba za ka iya samun wannan fim din ba kuma muna tallata muku group ɗin mu na BIP group idan kana nan can Algeria ne ko Libya ne ko kuma daga ina kake a fadin a fadin duniyar nan in dai kana jin yare na Hausa to insha Allah muna tare da kai za ka iya mana magana mu kuma muna da group namu na ta VIP ba tare da sai ka je ka kalli wani ka ya dan baka wasu wahalhalu da dama ba amma muna cikin group namu ta WhatsApp da kuma Telegram group za mu aje muku number mu domin ku mana magana insha Allah duk wanda yake bukata domin zai iya samun su ba tare da bata lokaci ba a cikin kankan lokaci duk wani fina da kake bukata za ka iya samun su amma wannan group din ba kyauta bane group din ana biya group ne kuma na wata-wata ake biya idan kaga kana ra'ayi insha Allah sai ma karin bayani yadda abubuwan take sai ka shiga domin kai ma ka kalli fina-finai domin haka har yanzu yanzu haka muna da mutane da dama saboda shi sa gani wani lokacin ba ma da samun dama mu kawo muku fina-finai masu zafi domin akan lokaci domin muna mamai da hankali wanda suke cikin group namu domin muna saka musu fina-finai suke kallo to yayi kyau dan uwa idan kai ma kana ra'ayi to kar a barka baya ko ke baki in kina ra'ayi to kar a barki a baya to amma kar ku manta da liking da kuma sharing domin yan uwa ma domin su ma domin su gani domin su amfana to To ina yan downloading ina yan downloading to kuma wannan bidiyon naku ne ta shafe ku idan kai kana ka tura mutane da fina-finai da kuma irin kai kana dinga tura mutane fina-finai to duk wani fina-finan mu insha Allah daga fasaran algaita da fasaran sultan to za ka yi samun su a wuraren mu da izinin Allah ba tare da wata masala ba duk wani sati da ke fito daga Laraba zuwa daga Laraba zuwa Ladi duk wani fina-finai suka fito za ka yi samun su a lokacin da ya kamata to yayi kyau yan uwa idan kuna da bukata ga na sa muku namba akan wannan bidiyo nan za ka iya ɗaukawa domin ka mana whatsapp ko kuma ka mana magana a telegram za mu ajiye muku link insha Allah babu wata matsala tare da wata matsala ba insha Allah ku dinga kallon fina-finan ku masu zafi yan amana sai mun haɗu da mu da ku a bidiyon mu na gaba